To, ka san ita bazawara idan auren ka yi, idan kuma ba aurenta ka yi ba, ka san ita bazawara already an raga an saba a cinta To me bi mijin da ta saba ta aura bai iya cin gindi ba amma idan ya kasance cewar kai ɗin ka zama namijin ƙwarai kana, me ake cewa, kana cin gindinta yanda ya kamata, to za ka ga cewa ta ji auren ka Da farko dai idan ka auri bazawara, to za ka dinga yi mata abubuwan da za ta ji daɗi, za ta ji nishaɗi. Da farko dai idan ka auri bazawara a matsayinka na wanda kasancewar bazawara ce to ka kai mata style ɗin da ta sani. Da farko dai idan ka auri bazawara bayan kun yi wanka, kun yi addu'a ga Allah, kun ci abinci, kun ci kajin nan dai na amarya da ake kawowa to ka sha mata nono. kai mata kiss ka sha mata kunne, ka sha gindinta, ka cicciki gindinta da hannunka ka yi wasa da belinta ta jiƙe ta jiƙe, ta jiƙe sosai ka ji tana iwu tana ah ah tana tunkuɗo maka gindin gindinta tana tunkuɗo maka gindinta irin ka zira mata bora to kar ka zira. ka cigaba da wasa da shi harshen harshenka kana wasa da shi kana tattaɓa ta kana mammatsa gogunta A aka kana mata kana mata kana mata kana aka har ta kawo ka ji ta mimmiƙe ƙafafunta ta kawo sai ka hau kanta. Kar ka zura burarka kar ka hau kan sai ka hau kanta sai ka zura bakinka a ta Ka tsotsi ta ka tsotsi ta ka tsotsa sosai da sosai.